هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل وبالكوفة الجراء منهم ثلاثة أزاء فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وآثم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل فذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالاتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورئ إماما صبورا للقرآن مرتلا يتي رواه خلف عنه وكلاد الذي رواه سليم متقنا ومحسنا فأما علي فالكسائي نعته لما كانت في الإهرام فيه تسربلا روى ليسهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أبو أمرهم وليحسبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا dawa dawa suka saura kira <laughs> kenan sauran kurau wayanda suka ce wa ja'alul mala'ikata allazina hum inda rahman mala'iku wayanda suke wajen ubangiji mai rahama wayanda suka ce hum ibadur rahman wato bayin mai rahama bayin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce ah satuktabu shahadatuhu da sannu za a rubuta wannan shaidar da suka bayar wa yus'alun sannan za a tambaye su ranar tashi alkiyama ayar ta ce ana rubuta ayyukan bayi ko ba a rubuta ayyukan bayi Allah ya ce a fara'aita ladhi kafara bi ayatina baka ga wannan arne da ya kafircewa ayoyin mu ba wa qala kuma har yana cewa la'utiyanna malan wa walada a nan duniya yana da kuɗi yana da 'ya'ya ya ce in kiyama ta tsaya ma dole Allah ya bashi kuɗi dole Allah ya bashi yaya in an ki sun san kulla kulla da harkalla a filin kiyama ma za su yi cuku cuku su wa Allah madaukin sarki ku a filin kiyama kun san ƙananan arna muke da su yanzu na arna ƙanana ne kuma ƙanana bane wanda ko kutufu aka bashi sai ya ce wayo Allah ya kwace Allah ma gaba ɗaya zama nashi wa qala la utayanna malan wa walada Allah ya ce a tsala al shi wannan da yake cewa in kiyama ta tsaya nan ma shi tunda su ne masu kuri a duniya lahira ma haka ne ya tsinkayi ilimin gaibi ne inji Allah madaukin sarki a wutsala al gaiba amitta kaza inda rahmani ahada ko ya riko alkawari daga wajen Allah mai rahama ne cewa in an je lahira za a bashi wannan tsala al gaiba amitta kaza inda rahmani ahada Allah ya ce kalla sanaktubu ma ƙulu wa namuddu lahu min al'azabi madda Allah ya ce za mu rubuta abin da yake faɗa idan kuma ƙiyama ta tsaya to ta tarago tarago na bala'in azaba za a rinka turo mashi one after another wannan ayar ta ce ana rubuta ayyukan bayi ko bata tabbatar ba Allah ya ce wa inna alaikum lahafizi lalle fa a gare ku tare da ku akwai wasu masu lura akwai wasu SS da Allah ya sa masu rubuta report din abin da kuka aikata su mai da file din zuwa wajen Allah madaukin sarki Allah ya ce kiraman karimai ne wayannan masu daraja ne katibi sannan sakatarori ne masu rubutu ya alamu na matab alun duk abin da kuka aikata suna sanne kuma suna rubutawa in ji Allah madaukakin sarki yan uwa musulmai wallahi ka ji kunya ranar tashin alkiyama a buɗe fayil ɗinka a samu duk da bala'i ka cika shi a samu da mai ka cika shi da bala'i a buɗe fayil ɗinka a samu babu wasu ayyuka na alkhairi waɗanda ka gabatar a cikin wannan kaga abun ban mamaki idan mutane suka zauna suna fira yanzu wani shi akwai majalisar da yake da ita wa'in bai je majalisar ba ma sai ji kaman bai da lafiya idan aka je aka zauna har a zauna a tashi babu abu ɗaya na addini da ake tattaunawa Aisha radiyallahu anha ta taɓa jin wasu suna fira ana ta zubawa ana ta zubawa ta leko ta ce ku rinka faɗa a hankali a hankali mana mala'ikun da ke rubuta su ji sauƙin rubutawa a buɗe fayil ɗinka a samu surutun banza da duka ciki ba tasbihi subhanallah ba tahmidi alhamdulillah ba hailala la ilaha illallah ba kabbara allahu akbar ba salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu haukala dukkan kalmomin da kake faɗa ba karatun qur'ani ba al'amru bil ma'ruf babu annahyu anil munkar a samu littafin ka daga bala'i sai bala'i daga tsiya ta tsiya ita ce kawai aka tara ci kai ku saurara ku ci kun ga wannan addini wallahi shine gatan mu wannan addini da shi Allah madaukin sarki yake ɗaukaka al'umma wannan addinin kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa kunna qauman azilla fa azzana Allah bil Islam wa maha mabtagaina al izzata min ghairihi azallana Allah sayyidina Umar ce, wallahi da mu ba kowa bane Allah ne ya zo ya ɗaukaka darajar mu da wannan musulunci ba dan musulunci ba watakila kai da ba ma guje ne ba dan musulunci ba da ba ta aure za a haife ka ba ba dan musulunci ba da watakila kai yanzu bawa ne ba dan musulunci ba da yanzu baka san inda ka nufa ba amma sai dai kun san inda bakin ciki yake addinin musulunci shine gatan mu shine darajar mu amma da an zo maganar hidimtawa addinin musulunci kuma sai ka samu muni a baya Allahu akbar ga wasu ba su da addini ba su da addini addinin mataccen addini ne amma kuma addinin sai ga yana da mazaji mu muke da addini mai tsafta ga mu da yawa Allah sarki wai Allah wajen naka ya lalace bauna ta ga ana huda da sa babban matsalar da muke fama da ita a Najeriya wato har yanzu musulman Najeriya ba su gama gano ƙimar tallafawa addinin musulunci ba musamman tallafawa da'awa musamman isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki wuraren da ya kamata a isar da shi wallahi da muna ɗaukan matakan da ya kamata mu ɗauka da yanzu ba mu san iya inda addinin musulunci ya tsaya ba kun san wani abin ban mamaki ka ɗauki ƙungiyoyi na larabawa ƙungiyoyi na addini dr ibrahim jalo jalingo muna tare da shi a wannan wuri akwai wanda nake masa magana nake cewa ina mamakin yadda larabawa da sun shiga kasuwa ribar ba wata ribar kirki ba amma sun fi kowa tarin arziki balarabe ka samu kasuwa a ramadan kawai yake zuwa aikin hajji a shekara bai wuce kasuwanci na wata hudu ba amma balarabe in har ya balarabantu duk shekara idan ta kewayo duk abin da ke cikin gidan shi canjawa kafet sai an bare kwanukan mata a sake kula cintuwa a sake ko cokali ba za a bari a gidan ba rigunan da mata suke sawa duka sai an canja takalma sai an canja komai na gidan sai an canja sabo za a kawo sauran tarkatan da ke cikin gidan na da sai a kwashe su shikenan sai a je sai a kai ainihin wato wata kasuwa a je a gwanjatar da su gumama mu kuma wanda ya dan murmure ya samu zuwa aikin haji sai ya zagaya sai ya kwaso sai ya zo kuma yana bubudawa alhali a wajen larabawa wannan ya yi ba amfani da shi duk abincin da kake gani mai daraja a kasar ku idan ka je wajen su sai ka samu wannan abincin bai fi karfin talaka ba talaka duk talaucinsa zai iya cin wannan abincin har yanzu misali ka je Saudiya balarabe Saudiya duk talaucinsa zai gasa kwai da safe da shi zai karya ya juya gwangwanin madara ɗaya a cikin shayi da rana in zai ci abinci sai an sama masa kaza a ciki addajaja almashawiya addajaja alalfaham ga asir burtukal asir manju asir mugalgal nake cewa ya ake larabawa da sun fara kasuwa sai Allah ya buɗa sai yake ce mun shi ma ya taɓa wannan tunanin amma bincike da ya yi sai ya gano dalilin da ya sa Allah ya sa wa kasuwancin larabawa albarka shine a duniya gaba ɗaya bai ga wasu bayin Allah da Allah ya sauƙaƙe musu tallafawa addini da su ba kamar larabawa wallahi sai yake ce mu akwai balarabe da ya sani ubansa ya masa wasiya kamin ya mutu duk abin da ya samu na kuɗi na riba a kasuwa ya kasa kashi uku kashi biyu ya sadaka ya rike kashi daya ishe shi wannan balaraben ya rike wasiyar babansa duk ribar da ya samu uku yake kasawa kashi biyu ya ba Allah kashi daya ishe shi shi zai aje yace amma wannan balaraben wallahi magana nan da ake jiragen sama yake da su da ɗaya bisa uku riba ta kawai da yake amfani da ita albarkar yana ɗiba ya taimaka wa addini sai Allah madaukin sarki ya buɗe masa ƙofofin arziki daga nan sai na gano daga cikin dalilin da yasa yan mafhumul mukhalafa kenan yan Najeriya ke fama da talauci raggancin su wajen taimakon addini ne bai iya sadaka bai iya taimakawa addini da kuɗin shi a sanadiyar wannan sai Allah ya bashi da talauci dama ya kira wa kansa talauci ya shimfiɗa wa kansa talauci to kuma ubangiji sai ya to tun da talauci kake nema talauci ya je murkushe matsiyaci da talauci ya zo sai ya murkushe ka ya ɗaure ka ya sa maka sasari da sarƙa. ya danne kai ya murkushe ka yunkura ka yunkura ka ɗaga ya sake danne ka sai ya turmushe ka Allah a shirya yake idan Kirista duk kuɗin da ya samu ɗaya bisa goma goma zai kasa kashi ɗaya sai ya kai wa ikkilisiya idan riba ya ce a kasuwa ɗaya bisa goma ikkilisiya idan aikin gwamnati yake ɗaya bisa goma ikilisiya Kirista ko tsintuwa ya yi kuɗin da ya tsinta sai ya kasa kashi goma kashi ɗaya sai ya ɗauka ya kai wa ikkilisiya idan zai je ya kai kuma sai ya ɗauki ɗansa lalladi in zai je sai ya ɗauki ɗansa ya tafi tare da shi bayan ya miƙa kuma ya mika wa ɗansa ya ce shi ma ya bayar ya koya wa ɗan tarbiyya ta infaki wa ikkilisiya tun kamin yaron ya girma to amma mu kowa kam kakam kam kam ya jami'an mani an wadda aruyar mukuhu mufakkiran min ayi babin fihi ya galuquhu jama'ata malam fafakkir hal jama'ata lahu ya jami'al mali ayyaman tufiqu ya kai dan a tara a kulle ga kwanakin ka da karewa kullun tunaninka ya za ka kara daukan matakin security kudin ka ka kara ba tare da ka taba ba ka tara kudi tambaya ta gaba don Allah ka tara wa kudin kwanakin da zaka zauna ka cinye kudin ya musulmai a cikin mu na akwai wanda yake da garanti zai kai gobe da safe da rai da Allah duk wanda yake da tabbas garanti ya yanke cewa zai kai gobe da safe da rai ba zai mutu a cikin daren nan ba da Allah ya daga hannu mu gaishe ya ban ga kowa daga hannu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka mun yadda za mu iya mutuwa kamin safe duka mun yadda da wannan to wallahi kamin garin ya waye mu kara gabatar da wani aikin alkhairi mutanen kata, kai da ka shigo wannan lungun kaga yadda ake ciki wallahi ka san wayannan bayin Allah suna da bukata a taimaka musu domin inganta da'awa ka shigo lungu ka shigo garin kawai ka kalli al'umma da ke cikin garin da yadda suke ta kokari kai ka san wayannan bayin Allah suna da bukatan agaji na yan uwansu musulmai domin a nuna musulunci gata a cikin wannan garin a ci gaba da da'awa Allahu akbar Allahu akbar uwa musulmai kai idan ya aka ji baka kufar bar sai ba idan ya aka ji kuma miƙe mana kowane dan aka ji ya cire hula idan ya cire rule number one ka'ida ta farko ya sa hannu a cikin aljihu ya jawo tasa gudunmuwar ya saka a ciki bayan ya sa tasa a ciki sannan baka kuna sa hannu aljihu kuna fitowa ba me za ka yi da kudin daga nan zuwa gobe idan ka mutu a cikin daren nan baka ba da sadaka ba to kuna ganin ba za ku mutu ba kai kowa ya ciro shi ya bayar ga nawo da ana rama da Adamu Aliyu amma Akbar kai kowa ya ciro shi ya bayar ina ya gaji bayan ka sa naka a ciki ku zagaya cikin yan uwa kowa ya da sadaka sai ya bayar gudunmuwan mu ga yan uwa da ke cikin wannan gari wanda za su ainihin wato ci gabar dauka addini kai ana rama mai kuma da sadaka mana ina masu karɓar taimako ku zagaya kan wajen mimbarin malamai shek abubakar gidan argungu ka miƙe duk malamin da ke wurin nan kamar ka wa'azi ya bada taimakonsa mutuba a takbir ina shek abubakar gidan argungu kai a ƙasar Ghana ma kai ka ɗauki buhu ka je ka zagaya a wajen mata kada su kawo sadaka kai da ka ci ko buhu ka dawo da shi zagaya cikin high table ka ci ko buhu ka zo da sadaka sai bayar ya nake ga wani yana nokewa bai yunkura ba ha antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillah antum haula'i tud'auna li tunfiqu fi sabilillah famin منكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والله يا أمام سمي كسورة لكوشي الشيخ مختار زندر jiya yake babu wani misali sai misali ya kama hankali na ga yan kasuwa can in ka gama misali da Allah ya aka ji banga kun bi layin yan kasuwa ba duk dan kasuwa je ya bada sadaka da Allah akwai wani wata kati na MTN na nawa kake kunawa ba ku hanta mun ba kati na teltel na nawa kake kunawa amma amma amma kudin sadaka ne baka da shi idan ka sai katin MTN kudin a wajen zuwa yake zuwa su ake da lajar share a kamfanin MTN su ake da lajar share a cikin Saltel su ake da lajar share a Starcom dukkan wani hanyar sadarwa da ake da shi mai zaman kansa a Najeriya su ake da lajar share nawa kake tura musu kowane wata nawa kake tura wa Allah kuma kana gaba matsala tafi lahira haka Allah ka gafarta mana annabi aliyu tun da kana nuna mana lokaci yayi ga alaran ya karanta mana iz ya talakal mutalaqi yani anil yamini wa shimali qaid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid zaka tabe zakaratul maut bil haqq zalika zalika ma kunta min to kuma dan adam ana cikin buge buge da haure haure da hauma hauma da bagada bagada da wanta garariya ana ciwa-ciwa ana ciku-ciku, ana murɗa-murɗa to kuma sai ga mala'ika mutuwa ya zo hausawa suka ce ana daraga dare yayi ana cikin murɗa-murɗa kuma ga mala'ika mutuwa ya zo ku saurara ku ci barin duniya yana da bambanci da barin gidan haya idan za ka bar gidan haya za a baka notice ko ba za a baka notice ba saboda me za a baka notice saboda kana biyan kuɗi zama da kake yi a duniya nawa kake biyan Allah kowane wata tunda baka biyan Allah ko kobo baka da yanci sai an baka notice kana zaune ka shirya baka shirya ba kawai sai mala'ika mutuwa ya bullo kun san hatsarin da mutuwa take da shi ita mutuwa wato gamuwa da ita ake qur'ani yace qul innal mautal ladzi tafirruna minhu إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يتيك فدا موسى يا ذا الله صلى الله عليه وسلم إن الموت الذي تفرون منه wannan mutuwa fa da kuke guje mata Allah ya ce fa hu mulaqikum to mutuwa za ta gamu da ku malamai suka ce ita mutuwa ba ta bin kowa shi yasa ba a ce fa hu mutabi'ukum ba sai aka ce fa innahu maza mulaqikum ita gamuwa da ita ke idan ka yi gabar da gudu sai ta fito ta yamma sai ta haɗu da kai sai ta ɗauka sai ta juya idan ka yi yamma da gudu sai ta fito ta gabar idan ka shiga ƙarƙashin ƙasa ta bika ta ƙarƙashin ƙasan za ta fito sai ku karo ta ɗauka idan ka gina bene mai hawa ɗari ka hau mala'ikan mutuwa sai ya zo ta sama daga can sai ya ɗauka ya koma ba sai ya yi wahala a ƙasa ba saboda ka ba shi lif qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu wayanda suka ga wato lokacin da sarki Fahad Allah ya karbi rayuwarsa wato sun ga aya wallahi mukara irin wacce ake ɗauko kowane talaka a ciki a ciki aka ɗauko shi irin likafarin da ake yi wa kowane talaka da shi aka masa likafani irin kabarin da ake tona a kowane talaka irin sa aka tona mashi mutumin da a kasashen turai kawai bai san masallacin juma'a dubu nawa gina ba bai san makarantu dubu nawa gina ba bai san masu da'awa dubu nawa ya dauki nauyin su ba bai san ɗaliban ilimi wayanda za a ɗebo su daga ƙasashen duniya da ƙasashen afirka da asia da ƙasashen turai a kawo su jami'a islamiyya ko umul qura a ɗauki nauyinsu a ilimantar da su bai san iya ɗalibai nawa ilimantar a duniya ba mu karan mu muna da muna da irin su irin su ana ga su dr ibrahim jalo jalingo tun digiri na farko har digiri na uku a can ga dr abdullahi pakistan a can yi digirinsa na farko kamin sauran digirorin ya zagaya ya samo su a wasu wurare bai san iya ɗaliban ilimi dubu nawa ya ɗauki nauyin karatunsu ba bai san iya masallatan da ya gina a saudiya ba bai san iya ƙur'ani miliyan sau miliyan sau miliyan nawa ya buga ba bai san iya alhazan da ya shayar da ruwan zanzan ba bai san iya hidimar da yawa addini a arfa ba bai san iya hidimar miliyoyin da ya kashe a mina ba bai san iya miliyoyin da ya kashe a muzdalifa ba amma mukara irin wacce ake ɗauko kowane talaka a duniya a ciki aka ɗauko shi Allahu akbar to kana nan kuma sai waje a sakaratul mauti sai ga magigin mutuwa ya zo mala'ika mutuwa ya zo ɗaukar raka wata rana a fada sai na umar radiyallahu anhu akwai wani tsoho a majalisar ya zo ya zauna wani dattijo sai sai na umar ya kalle shi ya ce dattijo ya kawai gari sai dattijo ya ce asba'atu uhibbul fitna wa akrahu al-maut wa usalli bi ghairi wudu wa li fil ardi ma laysa lillahi fis sama sai dattijo ya kalli sai na Umar ya ce na wayi gari ba abin da nake so sai fitina wa akrahu al-haq sannan ba abin da bana so sai gaskiya wa usalli bi ghairi wudu sannan ina yin alwala sallah ba tare da alwala ba yace wa li fil ardi ma laysa lillahi fis sama sannan a nan duniya ina da abin da Allah bai da shi a sama sai na umar hankali sai ya tashi bai san san da ya kama wuyan dattijon nan ya damƙe shi gam ya rike ba dole a zartarwa dattijon hukunci Allah ya sa sai na Ali yana cikin majalisar sai ya ce ya amiral mumini ma kala illa alhaq ya shugaban muminai ai wannan dattijo abin da ya faɗa gaskiya ne sai na umar ya ce gaskiya mutumin da yake son fitina fitina wacce take barci Allah ya tsine wanda ya tada ta ka ce kuma ya faɗi gaskiya ya ce a baka fahimce shi bane ai qur'ani ya ce wa alamu annama auladukum amwalukum wa auladukum إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله يتي واعلموا كسري أنما أموالكم دوتيكم وأولادكم da yayan ku fitina Allah ya ce fitina ne a cikin ku akwai wanda baya san kuɗi ba ku ansa ba akwai wanda baya san yayan shi kuna san fitina ko ba ku san fitina wannan fitina kuna so Allah ya karo muku ko ba ku so eh, wannan bai so Allah ya kara masa wannan fitina ya daga hannu wanda yake so Allah ya kara masa ya daga hannu ya ce Allahu akbar sai na umar sai dan sake wuyan dattijon kana amma bai sake gaba ɗaya ba dai yana rike da shi ya ce to ai ya ce baya son gaskiya ya ce ya eh, gaskiya ya faɗa waje har sakaratul mauti Allah madaukin sarki ya ce magagin mutuwa ya zo da gaskiya ke san wannan gaskiyar hadda ka da maliyu sai da umar ya shiru ya ce ba shakka nan ma ka saba masa mafita sai dan kara sassauta riko amma dai bai sake gaba ɗaya ba sai ce to ai ya ce yusalli bi ghairi wudu ya ce ai gaskiya ya faɗa Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ya amanu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما yace Allah madaukin sarki ya ce lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi ya ku masu imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace to da yace yusalli bi ghairi wudu ai ba yusalli as-salata al-maktuba ba yusalli as-salata ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi wudu idan za ka annabi salati sai ka alwala ko idan kai ba alwala ba yi. ya ce wa idan tiji ya faɗi gaskiya sai da umar ya shiru sai dan ƙara sakewa kaɗan ya ce to daga ƙarshe ya baro ta da faɗi ya ce yana da abin da Allah bai da shi ya ce gaskiya ya faɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina إنه جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا yace dattijon nan yana da mata da yaya shi kuma Allah bai da mata sai na Umar sai ya sake wuyan dattijo yace duk wurin da baban Alhassan baka zaune a wurin ta wurin babu alkhairi a cikin shi shi yasa Allah ya ce yace waja'at sakaratul mauti bil haqi zalika ma kunta minhu tahid Maganar da za a faɗa wa bawa kamin a zara ransa a ce to mutuwan nan da kake guje mata kake ta kwana kake ta ɗaukan matakan tsaro kadda ta zo ka shiga mota ka sa bullet proof ka shiga mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka ji ciwon kai a jamani da kai ku san yan boko kasan nan in ka mutu magani suke laifin ka ne ku bari sai wani babba ya mutu ku je ku ga ikon Allah wayannan manyan in aka fara zuwa ana parking da jeep da 4 or 6 da 6 or 7 wallahi da ya fito ya fara saba riga abin da zai fara tambaya a wani clinic ya kwanta ne tambayar ta farko kenan a ce ranka dade ai ya kwanta ne a rahama clinic ya ce oh god i had been telling him wai ya dade yana gaya mashi wai kare rinka zuwa wajen likitocin da basu kware ba ya ce ni na san wani asibiti a kasar germany a highly specialist hospital da can aka kai shi i am 100% sure he will have been alive by now wai ya sa asibiti a jamani da ta kai shi da zuwa da rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai akwai wata yi gajeren mata shekarar ta 62 a duniya ta tara kuɗi da ta rasa yadda za ta yi da su sai ta ce a kai ta spread an ce akwai ƙwararrun likitoci tana so a je a canja ta ta koma budurwa kuma tun da sun yawa a sassaƙe su tana da katon ciki tana so ya ɗame ta koma budurwa a shahidar ba ta san mala'ikan mutuwa yana spain yana jiranta ba ana kawo ana shiga da ita matsaya ce a mala'ikan mutuwa kin yi sa, da rabon ba za ki ga bakin ciki ba jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar mai kalmasasshiyar hula mun yi shekara takwas muna bala'i da shi a wannan ƙasa shekara nawa takwas muka ce ba mutumin kirki ba ne wasu suka ce a na kirki ne to yau da mai sallah da mara sallah duka a najeriya sun gane dattijon banza ne ba kwa karanta jaridu ba kwa jin rediyo yanzu ba kuna ji ɗansa ya kai shi kara kotu saboda yana neman mata ɗan matar ɗan shi yake nema ƴaƴan da ya haifa ma da matar shi ya ce yana kokontan ba shi ya bada cikin ba shi dai mai kalmasasshiyar hula shi ne ya kalmashe ya yi push yaran suka faɗo mai kalmasasshiyar hula ka kware mu ka cuce mu Allah ka hada shi da cutar kanjamau walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا نعم. وإذا ما آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله أكبر الله أكبر الله سركي har na tuna da shek imamu abubakar ikara wata rana muka je hadeja muka je dutse wannan yaro yayi yayi ya faɗi duk abin da ke faruwa na iya kaza kaza kaza iya shege a Najeriya da ake yi mala abubakar kire da mala abubakar eh, imamu abubakar haka yace kai wannan yaro ka su kashe mana shi na yaro a ce aka rawa kalla sai lokaci yayi bace a'a irin wannan ai zan tare da kashe to gashi da yana na yanzu ba kashe shin ba ai sai lokacin yayi eh gaskiya kuwa mun dinga faɗa kenan in Allah da in Allah ya kai mu rana ita yau Sheikh Abbas Jega Kebbi State Sheikh Abubakar Giro Argungun Kebbi State suna gayyata dukkan musulmi musamman waɗanda ke yankin Sokoto Kebbi, Zamfara da jamhuriyar Nijar baki ɗaya da mu makwabtansu zuwa cikin garin Bayawa, Argungun Local Government. Me za a yi? To kai ka san an ce Abbas Jega. Sheikh Abbas Jega dai <laughs> ko makiyinsa bai kira shi wajen bid'a ko makiyinsa. Wallahi ko makiyinsa. to mutumin da zaka je cikin garin ga in ba karantarwa yake ba sai ya saba kayan shi na su da nufirafi ya je ya su ya zo ya daba gidansa ba matsayarwa zai ba ya koma ya ta karatu ya karantar da kai ba ko ani ne ke so ka bashi ba to in ka ji an ce yana kira dama me zaka yi mai shi in ba dai alheri za a dasa ba za a gan shi ba to shi ko mana abubakar giro ko ba don Allah ban kana bid'a ka kauce don shi bai rufi in dai ga kana halin tsiya to sai ya faɗa in kana so ku zauna lafiya shuka alheri to suna gayyatar mu in Allah kai mu rana ita yau mu je mu haɗu a wurin bisa ga yardan Allah ga duk wanda Allah ya bashi ikon zuwa amma bayan ka je ka ji abin da Allah ya ce to kuma ka je da wani abu a hannu domin za su gina wani abin alheri a wurin Allah ya ba mu ikon zuwa Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa mu haɗu da yawa kuma Allah ya sa a samu abin da ake nema a wannan rana wace rana ce ranar asabar mai zuwa da lahadi to akwai wata sanarwar to za kar in yi ta kuma a ce na haɗa biyu ɗayar za a ji a rediyon Allah da shugabanni na nan sun ce Allah ya saka da alheri sun gode sun gode sun gode su ba abin da za su faɗa ba da saboda nisa suna tsammanin mutane ba za su zo da yawa ba inda duk suka tanada da inda aka ba da taimako wanda da ya zo hannunsu duk ya cika mai wa Allah don girman Allah a hakuri ba za su iya ba kowa masauki ba yanzu nan makarantar ne ko? IEC kwalejin IEC yanzu nan ta ce aiwa Allah tana da wasu azuzuwa ta tashi yanzu a je a yi shimfiɗu a yi shimfiɗu a wurin masallacin ma an buɗe kowa ina jin daidai nan wajen ne abu yake don sun ce arewa nan wajen ne arewa ko to nan wajen ba nisa da nan inda muke wanda to Allah ba iko sai a je can a kwanta mu dai tunda ba ruwa ake ba ko ina ma za mu iya kwana mu dai Allah saka da alheri dai muku roƙon Allah Allah ya sa a gyara hanyar garin ku amin wa qalat yahudu وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولا نذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى خرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيحون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدنا ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما تقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قبل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ليلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين لنجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيله وجاهدوا بسبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يؤذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرضون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي